aikin shine kulawa da harka ta ɗiya mace. Irgogiti irma da waibore za wanda yi wanda ya zikai ne da yin gohi je fura an kan galan ba i cawoga wala kan bukun futa kan i tai sai je fura a to hinka kan irgogo ga sai no irgogo windi kwarai da kwarai kan gi windi gamara gudu gubarai bon e feri. dir koy kwar ko kwar nga nirgu koy irmu boray da wanda ye dinga hayre morgu ilmi bongay feri doli hijabon da fayyangay bon da te alwatin irgi yegi gi do gidi hal bon firakan irte ise igogo da. mu bi sau da kafa mu kashin wai aikin da man kai wai yayi anan gingi ci irse nan kan yanci naran gogoye wote gaskiya aikin mai hakarin ungunin tasawa. Irgodin bori zam kwara ga kakwara inga ninna irin na komita gwarandi, komita dira inna nori morgu, noro din inganin nirgidan ka te moto noro gudu guwindi kware da kyargamara. A to kwar wacin lugu kan di? Ba te sa wada sandai fogono, sanga wat kan kine igo gudole hiyete, irdono igaka, Irin koi ga sandadin bonza. Zan kai kan yayi targi hijandi, ba ma ni burnye wat kan kine batu gugute, sanga hijayinu, ba tilsuno, wala har kan dai ganan jama'a mu bargu irgu kokari irin mir fera dido irgin gici yaran sai bumbo kware kan ya irundi kawwa gurnaka sai guma nan kulka irkoi mu irga goydi wo bore kan yango kware dira nan kulkan irkoi igir kubaini da binfu sadirka ngono bore ga kadi himma da mun kira yanzu na wuri ya cika girin zuban karan goga bore bon eferi bar mai yan fucin narandu gaskiya sai mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabili a cimnu safate musungu zakan kan ya irda yirgine irmanu ibayo kulu te yangoga zama irna bon ifiri ir salange yati termera halan da radio yan gaino ir goida borai faham irse ba borai kan yin bai ikul faham gwamno kango wanda ya mace yin Ima imu fandai mu kala ima to ba jiro kin da haku igoga cew wadin seno irma kani gumo kuma te daɗi tsakani da Allah.